الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar khalil muna shahi na 203 muna cikin babin hajji muna cikin haruma mun kwana ga daras to mu zo wa sunna an sunantar da isharu sunumiha ga tozon rakumi daga wajen hagu aka tagawa har zuwa wuya yana mai ta bismillahi wata kalidon an sunanta da yin takalidi muna tare da kuwa wato raƙumi na hadaya za a tsaga wato tozo ne na wajen hagu sannan bayan an tsaga daga na har zuwa waya ne sannan a yi mai raƙumi ɗai an ka ce a tsaga amma nagge ba a tsaga sai wadda da tozo amma abin da muturu ba a tsaga shi ana yi ana yi shi'ari ga nagge amma tana tozo ban ji ba musulunci ce ce yi sunna na Eh? da kusa haka yi usmariya na jiniya ita wannan shi alama ta riga ta zan hadaya in an ka yi wannan kowane ya gita yanke maka ya tayi in lokaci ya yi to amma takalidin da an ka ce a yi mutai gaba to wannan an so a sa takalumari wato za a samu lihaku sai a kulle wanga takalmi a kulle wanga takalmi sai a samu jallal barbutur kudda sai a hwasa wajen tozon nan sai a sako shi tozon shi fito in tana tozo za haka ta kaga wannan wuri in raƙumi na shi ya an ka sa yin to ka to zane kaga bargon bai faduwa to mista za a tsaga shi don kashe haɗi sannan a sa liha'u a ɗarme amma shi liha'u da za a sa ka a sa mai ƙanyi ƙwari ka a sa ka tare don mi an kaɗar matakalmi nan gurami don in ya ta ga yana tahiya in ya kai ga ice in ya sarka ga ice ya kayace shi ta yake sannan abinda za a yi wannan abin da jallal da shi an so a sa kwari. sannan wanda za a ƙagawa wanda adda arha amma in yana da tsada to ka ƙaga domin an ka ƙaga shi an wa talakawa illa to zo shi ne an tsare ƙasa wato abin nan kama abin nan liha'u abin nan saha'i liha'u saha ɓawon kalbo Hmm. shi ne da lullubata, da lulluɓa mata shi jallali da daga shi don kashe wadi ha in bai rikada hmm? in kudi ba sai sama ba kaji a shi ita ko bakaru a yi mata kalili dai. amma ba a yi sharinta illa bi aznimatin sai tana da tozo ya hito wannan haram na tumkiya ba a dagata ba a mata abin nan ba a samu turkuɗa haka na aka aka zuwa su to mun ƙara wannan wani karatu na sau ta yi ولم يوكل من نذر مساكين أيينا مطلقا shi mahajjaci bai ci ko mai umra bai ci dabba ta hadaya ta taɗawu'i ta miskinne wadda ya ayyana ya ce lillahi alayya hadayun li fulanin ya ayyana su ya ce zainu da bakan bai ayyana su ba to in wannan dabbar ta halaka kabla mahalliha ko a kai da ita to baitin ta baitin mutlaka eh? bari ka jiya akasul jani sun koyan sauran hadayoyi akwai nau'in hadaya goma waɗanda duk wannan majici na damar ci abi ne goma amma wa'an gabaici to sannan akwai uku su kuma waɗanda zai ɗauke hannu ne gare su to ka ga jawahiru kan eh, su jawahiru ka ji su da da fa na'am na'am أو واجبة لنفس بحج أو ترك وقوف بعرفة نهارا كاجي أو نزول بمزدلفة ليلة كاجي أو مبيت بمنى كاجي أو رمي جمال كاجي أو طواف قدوم كاجي أو تأخير حلق وهدي a'a la au ta kire halkin sai ka كاجي nan kaji na'am ka game ni da kake haka mala abu salami wa hada yau nazarin gairu mu'ayinin to shi kenan don ta yi to kaji to duk waɗanda yana cin su waɗanda duk an yadda hinci hmm? balaga mahala hamla ya sa yalan to kaji wa to kuma yana ci kuma yana guzuri hmm. oho can kace gaba aya mala abdullahi fakulu mina wa da ya mulka ne a wal motar mallan kana a kawo na masu ce raƙumi na la mallan abin da ba an kace da ta faɗi wa ya za waje ba wa alaikum salam malam wajen da yake magana walam yukan bi kadar masakina awo uyina eh da yana nufin cewa ga dabbobin da ya ayyana talakawa zai fa wannan zai yi shi ne kawai na mustahabi ne amma tarkawa zai ba shi nan da amma suna wani kowa da kowa ne ba a'a a ba hakan aka nufi ba wa lam yukal mai hadaya baiti min nazar masakin na daga alwashin da yawa talaka uyina da ya ayyana wani da wani a eh, wani da wani ai za ka ji wancan lamar ayyin to mu zo a ai mu koma ga jawahir ma Ah, ga gabin ganka hmm. to shi mai har ya samu ciyar da mawadaci ya samu ba dan uwa ne amma makaru na ba gazin madi kaja awo illa nazarar lam yu'ayyan kalillahi alayya hadayin lil ni aw lillahi alayya hadayun aw badanatun nawiyan lil ni amma wa lam yaj'alhu بلفظ ولا نية ويجوز له الأكل منه kun jiya sun zo karatu to daɗawa to ya koma ga istisna'i a'a ya koma ga istisna'i ka gane ko wa illa lifidiyata ko ba gane ba sai fidiya ita ma bai cinta to wa illa aljazaa ya kuma mai istisna'i na ce muku akwai uku bayan su ai eh. sai jaza'u saidi bayan ta kai gaba gida ita ma bai cinta haka nan kuma da hadaya ta dawo'i in haɗe ba kabla mahalli in ya halaka gabanin ta kai gaba giranta a bai cinta nan gama shi Allah ya shi ya kuma ya iltifati hmm. mallan kenan fatul qaji wa da kidaratu hutur kuda ne da jini ne ya an ka yanke dabba hadaya ba an ba an aza mata gwado ba ba an mata ba an lulube ta ba to wannan malulubin da an kai mata fatul qaji wa shi ya an kai jiwa shi za a yi ya bashi nan ga mutane duk wanda ka so doka to shi mai hadaya da ya fi yanki an kace batta ga mutane haka nan manzo ne da ya aika da hadaya ya ce wane ya ce in ya ce take ka yanke mai ita to shi ma iya yanke mai ɗauka to amma kuma rabbul hadai ya biya sai ga rasul in ba ga matsalar manzon ba iya umarni da rikon wani abu daga daba hadaya ina irin misalin inda zai rankawa kama mamnu'i aka cewa hmm, mamnu'i aka cewa ya eh, an kai ba gyara shi ba ka aklihi kamar cinai nama min mamnu'in ga wadda an ka hana mina na zai biya da ya ce wa zame ya biya badalahu shi a fa'ili musanya ta yi to wai abinda an ka ce illa nazara masaki da uyina sai nazarin da yawa miskinai wanda ya ayyana su wannan yan an ka ci to gwargwadon abinda ya ci zai biya alhamad to shi an ka saba to mu zo darar amma wal hidamu wal hidamu wal jilalu kalhamin shi na na da kwa darar zan dan darar alhamdulillah